Mijin buzuwa littafi na ɗaya da tara wato goma sha tara kenan fa. Alhamdulillah ga mu cikin littafin mijin Bozuwa kashi na ɗaya da tara. Wadda ya samu rubutowa daga Zainab Idris Makawa yayin da ɗaukar nauyinsa ya kasance an ci hara da mutanenta. Ni ko ɗan Hamza na karanto muku shi nake cewa ai sauraro lafiya a cikin littafin mijin Bozuwa kashi na goma sha tara. wadda a littafi da ya gabata dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba nasiha da tunatarwarmu na yau za mu yi shi ne akan zumunci to kamar yadda dai na faɗa muku a baya nasihar mu na yau za mu yi shi ne akan zumunci kamar yadda wasu suka ɗauka to ba haka abin yake ba hakikanin gaskiya zumunci ba ra'ayi ba ne zumunci wajibi ne shin kana sada zumunta shin kina sada zumunta 'yar uwa To ga hujjoji guda ashirin da zan gabatar game da zumunci. Na ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a sada zumunci. Na biyu kuma, mun sada zumunci yana ƙara tsawon rai a cikin hadisul bukari da Muslim. Hadisi na dubu biyar da ɗari tara da tamanin da shida. a muslim kuma hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da sada zumunci kuma a cikin suratul baqara aya ta talatin da shida a cikin suratul isra'i kuma aya ta ashirin da shida a cikin suratul rum kuma talatin da takwas aya ta talatin da takwas haka zalika kuma idan muka koma a cikin suratul baqara ɗin da aya ta ɗari biyu da goma a cikin suratul nisa'i kuma aya ta biyu wannan kaɗai ya isa ya sa mu fahimci girman da zumunci yake da shi abu na uku sada zumunta mai sada zumunta yana samun arziki yana ƙara arziki hadisin bukari dubu biyar da ɗari tara da tamanin da shida na hudu mai sada zumunta yana cikin abubuwan da sada zumunta yana cikin abubuwan da aka yi umarni da shi tun farkon musulunci bayan tauhidi abu na biyar kuma sada zumunta wata hanya ne ko kuma in ce dalili ne na shiga aljanna bukari dubu biyar da ɗari tara da tamanin da uku wannan shi ne guda biyar cikin ashirin da zan yi bayani a kan zumunci don haka sauran sha biyar ɗin ma za su zo kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da yardan Allah mu je zuwa cikin littafin mijin bozuwa littafi na goma sha tara domin jin yadda za ta kasance har shi kanshi mai gidan kokan yarinyan ya dame shi a nan yake tambaya aka ce mai suna gurina bai yi mamaki bai fara faɗin mai suka je a wurin yarinyar da take makaranta a littafi da ya gabata inda muka kwana kenan a halin yanzu za mu ci gaba da labarin ɗin mun shigo kenan duka a daidai wannan lokaci falon ɗin an gama rikici kenan akan buzuwa an gama rikici tsakanin buzuwar matan shi da kuma kanwar shi fauziya domin da su momi duka duk abin da aka kawo gida sai dai buzuwar matan shi ta rike ta hana mutanen abdulsamata ta matan abokan shi mata hana su komai sai waɗanda suka je gulma ko munafurci a wurinta sai ta ba su abin da ta ga dama a daidai lokacin da suka gama rikici da fauziya inda take cewa sai an raba an ba su nasu a ranar din inda ta murza ido ta yi wa buzuwa ta tas a gidan din abinda suke gaba ɗaya suke mugun tsoronta amma yau fauziya ta mata ta tas shigowar mu gidan ne ya dawo da shi hankalin shi inda suka mai da hankalin su kanmu a gare mu tambayar daga ina muka shige haka ne ni da Zainab sai da binta sai Maryam da muka shigo a ƙarshen gidan inda tako ɗaiɗai dukanmu mun yi kwalliyar mu ba laifi. Tsaye yake yana magana a cikin faɗa muka shigo da sallama sai da ya ƙara ruɗewa a lokacin da muka yi arba da shi. Na yi saurin kau da kai gefe, momin hango zaune na nufi gurinta har ƙasa na zube na gaishe ta, ta dafa ni tare da faɗin Khadija kina garin nan ashe, Tunda na zo na daɗe ban ganki ba. Yanzu ma na san dan su binta kika zo gidan nan ba dan mu ba, na san dai inda dan haka ne da har mu koma. Nafisa da ke zaune cika da batsewa take sai huci take tana ƙoƙarin turo da inda ta san fuska na amma ta kasa ban daɗe ba muka ce za mu koma ba nan ba ba ku shiga ɗaki ba binta na faɗin ba wani abu ne a basu momi shi kuma mai gidan yana nan fauziya ta tashi tare da cewar fauziya ki je ki haɗa musu snack da abubuwan drinks ɗin har lokacin ɗin mun kai kofan fita falon binta da zainab da ke bin mu a baya ke faɗin ku tsaya don allah a kawo muku abin biki ku tafi da shi na juyo na ce da ita na ku bar shi kawai dama momi muka zo gaidawa a'a yan mata ashe dai kun samu shigowa kenan mm, kuɗin ma muryan yusuf ne da ke fitowa daga cikin motan da ya faka a gaban mu yake faɗin haka maryam sai ta bashi amsa da faɗin ya eh, wallahi mun samu zuwa no ba biki ne ya kawo mu ba mun zo mu gaida momi ne kai tsaye na shi amsa binta ta tsaya tana kallon mu da mamaki tafiya na fara yi zan wuce binta ta ce don Allah ku tsaya ku karɓi abin biki na ce a bar shi kaya zai mana yawa idan muka tsaya ɗaukan wani abu haba Khadija wai me yasa kike wani abu ne haka don Allah me yasa kike abu haka ne Khadija ya kira sunana da ƙarfi na jiyo na tsaya ku amshi kayan bikin nan Maryam ta ce yayi Yusuf sauri muke fa mu samu abin hawa ka san unguwan nan tako idan yamma ta yi da matsalan abin hawa ya ce na sani i know each other na san duk matsalolin zainab ke tambaya cikin mamaki na ya daɗe kenan dama ka san su eh na san su mana ya yi magana haɗi da yatsi na fuska bari in sauke ku mana yusuf ne ya magana tare da miƙewa na ce ka bar shi za mu ƙarisa na faɗi haka ina ci gaba da tafiya tare da nufan gate ɗin zan yi waje da sauri ya shiga babban motar abdul ɗin tare da faɗin ku shigo na kai ku amma binta na ta kauɗi motar yayansu ne na shiga kawai ai hostel da a kai mu zainab ta ce friend ku shiga dan allah bari mu je tare sai sai ya sauke ku yusuf ya dawo da mu abubuwa ne ake fito da shi daga cikin gidan duk wai namu momi ta fito waje a lokacin da za mu shiga mota tana magana da ni ta ce ga abin biki nan na yayan su binta eh, <clears throat> yayan su binta ya ce a baku To an gode, na yi magana lokacin da shi ma ya fito, Yusuf ina za ka, zan sauki su Khadija a hostel ne na dawo, bari in bi ku mu tafi, daga can zan je gidan MD. Akwai bayanin da zamu yi. Momi da take tsaye ta kura mana ido a dole dai ba yadda zamu yi. Sai da muka shiga motar a tare da shi da su Zainab da Binta ya jiyo tare da faɗin ina za ku ina za ku je ko kuma za ku raka za mu raka friend ɗinmu ne yaya ba yanzu za mu dawo ba ku fita don Allah rike Zainab ne na ce tare za mu fita kenan don saboda su ne na shiga motan nan da kuma momi lallai kam akwai ta sun yi mamakin jin maganan da na iya faɗa wa yayansu wadda suke matuƙar tsoron shi da mugun shakkan shi ba kaɗan ba da girmama shi sun ɗauka zai yi min wani abu ne sai suka ji ya shiru bai ƙara magana ba daga tsawon da ya daka ma Yusuf akan ya tada mota mu tafi hakan kuwa suka mi suka yi saurin sauka zainab ta ce ki bari gobe za mu shigo da safe ta fice daga motar da sauri yayin da kawai ta rufo kofan da mu a ciki yusuf ya kama hanya ya tafi daga gidan babu wanda ya ƙara magana ya yusuf ka tsaya da allah in sauka ko sauraro na bai ba sai tuka mota yake hankalin shi a kwance abin shi tsaki na ja daga inda nake zaune muryan shi na yana cewa ki bi a hankali kada ki bata mini rai a nan sai ka ce wacce aka ce za a sace ta a'a to idan ma kun yi menene na san za ku iya hakan don iya yaudara dai kun yi kun iya yaudara dariya yusuf ya ce mun yi kama da mayaudara kenan khadija ka san ta ta iya shirme wani lokaci mu sace ki mu yi mai da ke ba irin ku za mu sata ba idan har ma muna satan yan matan ma yusuf ya ce ni kam irin su zan sata don yanzu suna da komai da komai sun yi sharshar da su kaga daidai sata kenan na ce ai dama na san za ku iya hakan din ba sai kun faɗa mini ba yusuf tsaya ya tsaya a wani guri da yake ake sai da kaji ya mika masa kuɗi inda ya je ya siyo mana da abubuwan sha masu sanyi inda ya fita ya bar mu a motan tare da shi na ji daɗi da maryam take cikin motar har lokacin ba a bar mu mu biyu ba ko kallon gefen da na da yake ban yi ba maryam ta dan zungure ni wai na yi magana na kawar da kaina gefe ban gane abin da take nufi ba tunani kawai nake ta yadda zan fita a motar nan a lokacin ɗin yusuf ya dawo ɗauke da ledodi a hannunsa ya shigo motan yana ajiye kayan a gefe ya tada mota muka tafi ban ankara ba kawai sai ga mu a bakin hostel da sauri na niyyar fita daga mota amma motar tana rufe har lokacin ga sanyin esin da ya dame ni a motar suna zaune babu wanda ya magana daga cikinsu har wani lokaci can na ji yusuf ya ce a daidai lokacin da nake faɗin ka buɗe mu fita mana tare da faɗin kariza ba a kyauta miki ba ba a kyauta miki ba da sauri ya ɗago kai yana kallon yusuf ɗin da ke magana yusuf ka fitar musu da tsaraban sunansu ka sauko da allah me za ka tsaya za zo ka tsaya kana wani magana ya zama dole mu bata hakuri domin ba mu kyauta mata ba da aka mata mai kuma ya tambayi Yusuf ɗin cikin tsare shi da ido yana jiran ya menene yace ai kai ne mai laifin ta ya za ka yi hakan kuma ka zo ka ce wai ba haka ba me yasa kake haka ne kai ma ka sani ka fitar musu da shi mu tafi ina da abin da zan yi ba wannan ne a gabana ba zai yi magana kenan ya ce ka fitar musu da shi please da ka bar shi zuwa muka yi na gaida momi da su anti fauziya da suka zo amma har yake mana wani maganan da ba shi ba mu tafi ya sake maimaitawa fita Yusuf ya daga motar ya buɗe bayan motar ya fito da kayan da aka saka a bayan mota. na yi mamakin yawan ganin kayan nan da aka fito da su wai duka namu nemo kaɗai a haka fuska na ake ɗaure na fice daga motar ban koyi godiya ba na fice fu a mota Yusuf ya tsaye da ni tare da faɗi haba yar mama ki sassauta wannan fushin haka mana ku fahimci juna da mutumin dan girman Allah ya Yusuf ka daina haɗa ne da mutumin da ba jini na ba mutumin da yake under control ɗin mace mace ma yar bakin haure ba jinsin nahiyar mu ba wai ma me kake so in kula a wurin ne in kula shi ya bata min lokaci mutumin da baya hulɗa da mutanen arziki baya so mutanen arziki su zo na ko kuma me subhanallahi ta ya aka yi wannan magana ya fito haka a bakin ki? baki taɓa tunanin abdulsamad sanki sanki yake ba ko kuma menene da sauri na ce so so fa kace yaye su girgiza kaina ne na siha haba da ma za ka ce wani abin ne da sai ya fi amfani wurin cimma wani manufa na shi ya yi amfani da ni zan yadda akan hakan amma kalma na so kam sam na sake girgiza kaina karo na biyu ba tare da na yi wani magana ba haba dan Allah wannan kuma wani irin salon yaudara ne za ka ɗauko shi yanzu to ki yarda da ni ko kar ki yarda da ni yau na faɗa miki Abdulsamad son sanki yake har cikin ran shi bai fito ya faɗa miki bane to na faɗa miki haka wani irin kallo ne mishi tare da girgiza kaina ya juya na na juya na fara tafiya har zuwa ina jin wani irin yanayi na ɓacin rai yana ƙara shiga na na ɗauki lokacin na ɗauki komai nasu na na ɗauki komai nasu a wurin da suka ajiye mana kwanciya ne ina tunani a raina bayan mun shige ɗaki mun zuba kayan ɗin maryam ta shigo da kaya ɗaki inda suka gama ta ɗeba musu ta ba su daga ciki waɗanda suke gefen mu. ta dawo ta zauna tana faman ciccire kayan ɗin lokaci guda ta ce Khadija akwai wadda ya samu wadda ya samu abin da muka samu a wurin nan kuwa ki dubi uban kayan da aka loda mana wai duk namu ne mu da muka je a ƙarshe to ina ma za mu kai wannan kaya haka a lokacin na ɗago kaina nake duban uban yawan kayan da ta tara a gabanta na mai da kaina na kwanta maganar da Yusuf ya gaya min ne ya dawo min a raina har zuciya na Maryam ne na ta ce Khadija na yarda da Yusuf da ya Abdul Samad ke yake har ran shi baya ƙarya ya faɗi wannan magana domin na kare masa kallo da nazari na daɗe da sanin hakan tuntuni ina jin ta ban mata magana ba har ta gama faɗin abin da za ta ce na ce Allah sarki abin kenan da kike tunani ko mutumin da zaki faɗa min ba haka bane abin me ke cikin gidan shi me a cikin gidan irin su Abdulsamad banda tarin rikici da tashin hankali ni kwaɗayi bai rufe mini ido ba bare kuma abin hannun shi ya dame ni salama nake nema a rayuwar aurena koyaushe ba zan tsaya na yaudari kaina ga abin da na san ya fi ƙarfi na ba tun yanzu akan matar shi ba ya daina kula ni ke ma kuma kin san da haka ki sauri ki bar wannan zance kin san dai uzuri ne kawai uzurin da zaki duba shi ne wanda yasa har yi miki hukunci haka Khadija idan yana son ki kuma Allah ya ƙaddara akwai aure a tsakaninku kuma ke matar shi ce to wannan matar bata isa ta hana komai ba dan haka kar ki yi abin da ba shi ba sai dai in ke ce za ki ba ta kofan da za ta rena ki ko kuma har ma ta yi abin da ba haka ba ki nitsu da kyau Khadija ki san me kike yi kuma ki san me son ki da zuciya ɗaya haka zalika ki fahimci abin da ke tafiya ki fahimci eh, eh E'e, irin mazan nan ne da furta kalmar so wahala take musu sai dai su yi ta nuna wa mace alamar suna santa, amma ba za su iya furta mata da baki ba shi ne kike so na tsaya na wahalar da kaina a gare shi ko kuma me kike so ko kuma so kike ne in furta mishi dan ba zan so shi ba ban yi ra'ayin mijin mijin ta ce a rayuwana ba ban yarda ba wallahi ke ma dai kina son shi kishi ne da kawai yake damun ki kina gani kamar ya mutu akan matar shi ya daina kula ki wannan shine kishin da ke damun ki haka zuciyarki ta faɗa miki ashe dai idan kuwa haka ne ta faɗa miki ba daidai ba kenan idan kuma ta ce miki nima ma ina son shi ta miki ƙarya to shi kenan idan ba ki son shi me yasa a yanzu kika rage mishi tsiwa kika rage mishi rashin kunya kika rage mishi abubuwa da dama me yasa idan kun yi faɗa a motan ba ki iya mayar masa da martanin da ya kamata kun yafi a irga amma kin san dai wulakanci bai da kyau ko saboda haka ne nake kyale shi ba don komai ba a yanzu dai kanku ake ji ku karaci gulman ku ke da shi na san za ku dawo hanya in dai har kin san kina son shi ya kamata ku daina wannan shirmen naku tun wuri tun buzuwa ba ta ƙara ƙwace miki shi ba ki fahimci rayuwa ta ƙwace shi mana shi ya shafa ba ne ba na yi magana ne cikin ƙona rai tare da ɓacin ran da nake ciki har da ke shafa Khadija ba shi ɗaya ba kin dai san so a halin yanzu da kike wani ko ikirari da kirarin cika baki da kike yin shi a yanzu ne kawai washe gari a wuri nasu binta da Zainab suka wuni domin kuwa ba zan shiga school Friday ba hakan ya kasance domin Sunday za su koma kedi har yammaci muna nan muna hiran mu mun gama komai sun yi mamakin sanin garin da na yi domin kuwa sanin garin da na yi ba kaɗan kaɗan bace, ni ba mai rigima bace. kuma yawon da muke mun sha yawo sosai a wannan ranar sai da daddare muka dawo hostel ba mu daɗe da dawowa ba wayan binta ya shigo na ɗauka da sauri tana dubawa take faɗin na shiga uku yaya ne fa ke kira na zainab binta ta ɗauka to na mu me yasa ake kiranki mun san dai sun ga dare yayi ne kawai ba mu dawo ba suke neman mu ta ɗauka tare da faɗin hello ya ce kuna ina ne har wannan lokaci ba ku dawo ba kun tara mutane hankali muna nan a wurin Khadija tun zu ita ce ta ce ba za mu dawo yanzu ba za ta rako mu ya ce oho tana da mota ne a'a ya e karatu fa take ina za ta samu mota to gane nan zuwa zan zo na dauke ku yanzu nan ku jira ne yana kashe waya kallonta muka yi kawai na ce yanzu dai ya ce wai mu wai yanzu ba zai bari mu kwana a nan ba zai zo ya dauke mu to shikenan tun da kika ga ya kira mu hakan yake nufi da mu na ce to bari ya zo zan fita na gan shi da sauri ta ce ke baki san halin shi ba ne, ki bari ya zo din mu tafi in ya so gobe mu dawo mu yi sallama kawai Zainab ta ce ni na fi sakewa a nan amma a gidan fa a takure muke shegiyar matan shi nan gabaki ɗaya ba ta bare mutum ya wala da gidan yayan shi dariya ne mata sosai da take faɗin haka ba a jima ba sai ga kiran shi yana faɗin ku fito na ce ku bari barin zai in gan shi ba mu fita ba saboda na san faɗan nasa ba kaɗan ba maryam ta ce ku jira ta fita ta gan shi mana ai zai yadda ku kwana a nan in ta roƙe shi ba ku san waye ya yaya aa ba ne shi yasa miƙewa ne na fita ba tare da na kula kayan da ke jikina ba a lokacin yana zaune a mota ya fito da kafa ɗaya waje yana shan iskan da ke kaɗawa na iso gurin shi da sallama ya ɗago kai da sauri ya kalle ni wani irin kallo ya mini haɗi da kawar da kanshi kallon da ya mini ne yasa na san na ɓata mishi rai sai dai a yau ban san me yake nufi da hakan ba dan ya yi mini na ce da Allah ka bar su su kwana a gurina tun da gobe za tun gobe ne kawai haduwan za su koma gida jibi ya sake kallo na a karo na biyu ya ce su suke son kwana a nan din su suka ce miki haka ko kuma menene na ce su suke son hakan ba ni ba to shi kenan idan za ki ba su kula wanda ya dace mai zai hana na ce shi kenan. ya ɗauko ya dube ni na yi saurin kawar da kaina gefe ɗaya nema na ce na gode na juya zan tafi na ji ya ce Khadija na yi saurin juyowa na ga ya kaɗa kai na yi sauri sai kuma ya ce me yasa kika fito waje na a haka da wannan kaya ki bar fitowa a haka na roƙe ki dan Allah please kallon kayan da ke jikina ne a lokacin ne na ga abin fa bai yi ba na cire a bayan da na ɗora a saman kayan a haka na dawo ɗaki muka dawo ki kula daga yau ba na son ganin mace a waje a haka gara idan mace tana cikin gidanta za ta iya amfani da shi a hakan ko kuma a yurin mijinta na rausa yadda na cikin wani irin yanayi na rangazi haɗi da jan aji ban san yi ba na ce ga matar da bata da miji kuma ba me zai sa a hana ta yin yadda take so Saki ya ja tare da faɗin na faɗa miki bana so ki kula daga yau kada na ƙara ganin ki a haka a waje. Jikina ya yi sanyi ba kaɗan ba, na yi ƙasa da kaina na kasa wani magana. Ya kawar da kanshi gefe bai ƙara magana ba, ya mai da kanshi gefe ɗaya daga wajen ɗin. Ya ja motar shi tare da faɗin sai da safe. Kin dai ji abin da na ce, kuma ki kiyaye abin da na ce miki. Ba so, ba na so. nan ya rufe motarsa ya mataki, ki ya tafi ya bar ni a tsaye kamar mutum mutumi a haka na kasance na ji wani irin yanayi da kirna na ja ta na koma ciki ina shiga na same su har sun shirya suna jiran shigowa na ɗakin na ce da su ya amince ya na ganku a takure bai yadda ba ko Zainab ta ce ai dama na sani don kada ma ki ce mun hana ki fita ne kawai muna son kwana amma ni na san ba zai taɓa yadda ba ta yi magana tare da faɗin tashi mu je binta ta ja wani tsaki tare da shirin miƙewa na ce ya tafi ya ce ku kwana tun ɗazu na tsaya magana a wani waje ne wai da gaske kike yi Khadija na ce ya riga ya tafi wallahi ya ce sai da safe tunda anan kuke son kwana in dai har zan kula da ku babu wani abu zaki kula da mu to da a can din wake kula da mu da sauri na ce to ya sani wannan tsiyan dai haka ne muke muka yi amfani da shi a nan dai muka ci gaba da hiran buzuwa da binta ke bamu labari wadda Zainab na yi abin haushi ma labarin washe gari kusan karfe tara tare muka wune a nan a hostel mu sai da yamma muka je gidan tare da sauran yan uwa da muka musu sallama mumine ta ce khadija ki ce bakin nan dai naki ne wannan irin fresh da kuma abubuwa haka a wurin ki? kwana ɗaya dubi inda duk suka kasance lallai kam shi ne ya shigo ya gan kallo ɗaya na yi masa na kawar da kai gefe in gaishe shi suka ce da alama kun ji daɗin zama a inda kuka je kenan mun ji daɗi ba kaɗan ba ba kaɗan ba nan muka yi musu sallama suka rako mu za mu tafi direba sai ga direba ya ce an ce in mai da ku in sauke ku wannan takaitacce kenan cikin littafin mijin buzuwa kashi na goma sha tara a ɗaya bangare na labarin namu ko tun da muka waya da ya amina ta ce mini ba ta da lafiya hankali ne ya kasa kwanciya na shirya a ƙarshen satin nan zan tafi kaduna in duba ta Kwatsam aka waye gari na ce wa Maryam zan tafi Kaduna in duba jikin ya Amina ba ta da lafiya ta ce shine baki faɗa min mun je tare ba kada ki damu wata rana za mu tafi tunda muna tare ai har bakin titi ta rako ne na shige mota na ta koma ita da wuri na yi sammako domin na isa da wuri na na isa na samu dai jikin nata da sauki na fahimci ciki ne gare ta ashe yana bata matsala dama haka take da wahalar laulayin ciki Gidan baya samun gyara saboda laulayin da take yi yayi dotti da yawa hakan yasa na tsaya na gyara mata ta tas na kwanta na huta. Tun da ya fara shiri Nafisa take tsaye a kansa, faɗa take da masifa akan wai me ne ma zai sa ka yi tafiya yanzu bayan ka san halin da nake ciki. Tafiya ne ya kama ni dole sai na tafi ne, don haka zan tafi gobe zan dawo insha Allahu. yanzu dai kam baka damu da ni ba kenan ban san me kake yawan zuwa yi a gida akai akai ba au ke da kike yawan zuwa gida garin ku me na ce miki me kike zuwa ke a can ni fa ka san ba anan iyayena suke ba ya zama dole na rika zuwa ina duba su hmm, to ni kuma iyayena anan suke kenan da ba zan je na duba su ba ko iyayenki sun fi nawa ne da kyar samu ya gama shirin shi in ta bar shi zai tafi dan ya sai aiki ne zai je yi shi yasa kawai ta ɗaga masa ƙafa? suna isa garin kaduna suka wuce zaria kai tsaye domin ganawa da kawun shi da ya kira shi wadda ke neman shi sun yi sa'an samun shi a gida wadda ya nuna bai ji daɗin amsa masa kiransa da ya yi ba a kan lokaci ba bayan gaisuwansu ne da suka nutsu yake faɗa masa ba wani abu yasa ya kira shi ba sai wata maganan da ya ji daga wurin mahaifiyar shi ya gyaɗa kai ya gyara zama domin ya saurari mai mahaifiyar nashi hajiya mama ta zo ta kawo ƙaran shi wurin kawun shi sun yi tsir suna sauraron shi ya ce ta same ni hankalinta a tashi take faɗa min abin da ke faruwa da kai na rayuwa musamman akan wannan matar ka buzuwar da ka auro dama ya san maganan ba zai wuce wannan ba yace cikin ƙarfin hali kawo wani abin ne kuma ya faru yanzu ko kuma wani abin ne to shine dai ba zan ce ba tukunna ka san dai tsakanin ɗa da mahaifi akwai wani kulawa da da nuna damuwa na musamman shi yasa ta zo min da maganan akan a taimaka maka da wani taimako na kwantar mata da hankali kan cewa zan yi wani abu a kai domin in san abin da ke faruwa yadda na ga ta damu ba kaɗan kaɗan ba bayan mun rabu ne na je wurin wani amini na malami ne kuma aminin mahaifinmu ne tun yana raye hakan ya sa muka shaƙu da shi sosai sosai to alhamdulillah da na mishi bayani ya karɓi maganan mu sosai da muhimmanci ya ce na ba shi sati ɗaya zai istihara to bayan tsawon lokacin da ya ɗauka ne domin a san abin da za a yi sati hudu dai da yin abubuwan da za a yi akwai buƙatar ganinka sai ka zo da kanka za ku yi magana da kai da shi wannan ne yasa na kira ka domin mu samu ganawa da shi da kai domin mu ji me zai ce mana da kuma mafitan da muke nema zama abdulsamad ya yi gyara zaman shi cikin ran shi yake faɗin ikon Allah ita kuma mama ta nan ta bullo yanzu kenan bayan ta san bana son waɗannan abubuwa a fili cewa ya kawo babu matsala sai dai da fatan aikin shi ba na kaucewa Allah bane murmushi kawunshi ya ce haram haram kana gani mun yi kama da waɗanda za mu kauce wa lamarin ubangiji ne kamar yadda ya tsara mahaifiyarka ta san hakan ta san halinka kuma ka san halinta yanzu haka ma ba ta san komai ba a wannan lamarin zan fi so mu yi maganan ni da kai ne na maza kafin mu je ga komai haka ne yana da kyau kawo ni ma ba na son abin ya kai mu ga haka ne shi ya tun da muka fara zuwa abin sai ya zo a haka tashi muka yi zuwa gidan tsohon wato malam iru domin ganawa da shi mun samu ganawa da shi a wani babban falon shi babban mutum ne inda muka zauna mun je mun tarar da shi da bako da alama babban mutum ne bayan mutumin ya fita kawo ya ce za mu iya shiga inda muka shige daga ciki nan yusuf ya ce zai jira a waje inda ya juyo tare da faɗin Yusuf ta ya zaka ce zaka jira daga wajen mu shiga daga ciki zai fi akwai abin da baka sani ba ne, nawa kawo ce mu shiga lokacin komai ai ɗaya ne nan muka wuce ciki suna shiga tsohon yana kishin gida a farin buzu na dabbobi wadda malaman da suke zama a sama yana ganin mu ya ɗago daga kwanciyar da ya inda kawo ya zube da girmamawa ya gaida shi saboda aminin mahaifinsu ne ya ce baba yaron da kace sai mun zo da shi dan wurin kanwata Hafsat shine yau dai gashi ya zo daga can Abuzan da yake aiki domin amsa kiranka bismillah tsohon ya daga kai ya karewa Abdul Samad kallo haɗi da jijjiga kai ya ce Allahu Akbar wannan zifan wannan zikan mahaifinku kenan wato zikan malam Shaibu ko mm, shine nan ya ɗauko wani tasbi da ke hannun shi ya ɗan murza ya miƙa wa Abdul baya in ya ce ɗauka ya miƙo wa kawo ya ce shi ne a gaba nan ya tsinki ɗaya a nan ya miƙa mishi tasbahan da ke hannun Abdul Samad ɗin ya zaɓi wadda ya zaɓa ya ƙare mishi kallo haɗi da murmushi irin nasu na manya ya ɗago kai ya ce Abdul yake ko haka ne Abdul Abdulsamad sunan kenan in sunan kakan shi aka saka mishi wato na wurin mahaifin shi ce kamar yadda na faɗa a kai zan yi istihara domin jin abin da yake yi Allah ya bani iko na yi abubuwa da dama dai da suke faruwa da kuma jikan nan nawa wadda da farko zan iya cewa lamarinsa na farko akwai sakaci da kuma wasa da ibada a cikin lamarinsa abdulsamad ta ya aka yi kabar hakan ɗin ya faru sannan matsala na biyu ya aka yi kabar gidanka ya fi ƙarfinka matarka ke juya ka yadda ta ga dama me yasa kana jikan malamai dan musulmi dan musulmai jikan musulmai kuma gidan malantaka za ka bar abubuwa su caɓe maka lokaci ɗaya zama abdul yayi yana sauraron maganan da ya fara zuwa mishi daga bakin tsohon nan ƙara gyara zaman shi satin da ya wuce ka san abubuwan da suka faru zufa ne ya fara tsatsafo mishi daga goshin shi yadda tsohon ke ba shi labarin abubuwan da suka faru da shi a can da abubuwan da suka faru da kuma rashin nasara a abubuwansa da yake yi da wasan da ya na wannan karo ya zo bai yi nasara ba ya san dai abubuwan ga nan ko yusuf dai bai da labarin waɗannan abubuwa sai gashi tsohon nan na ba shi labarin abubuwan da ke faruwa da shi tiryan tiryan bayan ya ƙara masa bayani ne ya ɗago kalli abdul wadda kanshi ke ƙasa sai zufa yake yi ya faɗa kogin tunani ya shafi kanshi tare da cewar ya aka ya iyalin naka a yanzu ya ɗan yi shiru na wani lokaci ya sun koyar da kanshi ƙasa tamkar mai nazarin wani abu ya kaɗa kai ya kalle shi ya ce magana ta gaskiya to akwai matsala akwai abin da zan faɗa maka wadda ba lallai ka yarda da shi ba amma yana da kyau ka nitsu za ka iya zuwa a maka istiharan ko ka yi da kanka ba abu ne da mutum zai iya fahimta lokaci ɗaya ko ya yadda ba haka zalika kuma ba abu ne da mutum zai iya sawa a kansa ba muddin ma bai yarda da abin ba babu matsala za ka iya mana bayanin abin da kake ganin ya dace a yanzu ya yi murmushi karo na uku sannan ya gyara zama ya ce to ka bani hankalinka a nan ka saurari abin da nake so ka je abin da zan maka bayani a kai To shi kenan. Abu na farko a satin farko da na istihara na hango ka kana ƙarƙashin wata mata a ɗaure. Doguwa ce fara, ka yi iya ƙoƙari sai kamar za ka kuɓuce ta sake ɗaure ka da wani sabon shiri ta ɗaɗɗaure ka. To alhamdulillah. Domin jin cikakken bayani sai mu kasance a cikin littafin mijin bozuwa kashi na ashirin wanda shi ɗin ma tare suke da yardan Allah. ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, faɗakarwa da dai sauransu.